To alhamdulillah wannan rana ta yau rana ce mai muhimmanci ga matasan duniya baki ɗaya saboda wannan rana ce wadda za mu tabbatar mu duniya cewa an ban matasa a baya a harkokin siyasa a harkokin tattalin arziki wanda ya kamata su ne ya kamata su zama jagoran kawo haɗin kai a duniya da kuma ƙasashensu don ci gaba da kuma zaman lafiyar ƙasarsu. To akwai bayanin da shi sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya banki mun ke cewa ba a taɓa buƙatar gudumawar matasa a duniya ba kamar a wannan lokaci mai sarƙaƙiya. Kana ganin me isa yake cewa haka ko me yake nufi? Saboda irin yanayin da ita ta duniya ta samu kanta na rashin zaman lafiya da kuma lalacewar tattalin arzikin kasashe na duniya da kuma matasan wanda an bar su baya waɗanda su ake amfani ana kawo wannan tashin hankali saboda an yi amfani da daman rashin aikin su da kuma talauci da ya musu kanta saboda haka ka kaga yanzu ne ya kamata gwamnatocin kasashen duniya su amfani da matasa su ba su abin yi su ba su ilimi kuma su tabbata cewa sun taimaka musu saboda kar su sa kasashen duniya a cikin tashin hankali To kana ganin matasan Najeriya na samun sukunin taka rawa a siyasance da zamantakewa da kuma tattalin arziki ko yaya? Shi yasa na ce ma wannan rana tana da amfani gare mu saboda mu kira ga hukumomin Najeriya da kasashen Afirka da kasashen duniya cewa ya kamata a Najeriya matasan Najeriya kada a bar su kara zube ba su da amfani sai lokacin siyasa ya zo a ba su kwayoyi su sha kilushin mutunci kuma an jefar da su kenan sai bayan shekara hudu ya kamata gwamnatoci ba wai ta sake kinafe ba ko wasu abu a'a a ba matasa sana'o'i na hannu na ilimin sana'a wanda za su taimaki kansu su taimaki kasarsu saboda su kawo haɗin kan ƙasa saboda in ka lura mafi yawa waɗannan kashe-kashe da ake fama da su da wannan tashin hankali na boko haram in ka lura matasa sun fi yawa kuma ana amfani da talaucin su da kuma jahilcin su da kuma watsar da su da gwamnatoci suka yi da 'yan siyasa waɗanda yau in ka lura a cikin mulkin najeriya shugabannin ma matasan ba su ma da wani tasiri akan harkokin siyasa balle ma matasan a ba su dama a ba sana'o'i a ba su abubuwa ya kamata nan gwamnati wani ta take ikirarin canji canjin nan ba zai yiwu ba sai an kawo matasa an yi da su an dama da su saboda su ne manyan gobe sannan kuma su za su rike kasai To akwai kuma masu ganin cewa su ma matasan suna barna ba su ganin cewa al'umma ta amfana. To ai abin da nake son ka gane shi ne shi matashi a kullum yana koyi ne da abin da na gaba da shi ke yi. Saboda haka su kuma ɗan na gaba ba su jawo matasan ba balle su nuna masu hanyoyin da za su bi balle ma su zama mutanen kirki a gobe sun watsar da su amfani da su ana ruɗa ƙasa ana kawo tashin hankali ana kawo rashin zaman lafiya a ƙasa. To ɗan gulguli baka ganin kamata isu kansu matasan su nuna cewa su za ta amfani al'umma ta wajen yunƙurowa ta wasu hanyoyi don a kira su in aka ga suna wani abu mai fa'ida. Dai abin da matashi zai yi yayi ya samu ya da kalma za ga wasu suna kasuwanci amma suna samu suna biya mu kansu makarantu za ga wasu kuma suna sana'o'i ne suna samu suna biya mu kansu makarantu kuma za ga wasu sun gama sakandare wasu sun gama university wasu sun gama polytechnic amma suna nan kara zube to ba dole bane gwamnati ta ba kowa aiki amma ta making foundation wanda matasan za su samu wani abu wanda ko da sana'a hannu ce su rike kansu da kansu shine muke kira ga gwamnati cewa ya kamata a yi wani tsaban tsari saboda wallahi tallahi idan ba a yi wani tsari ba wanda zai taimaka wa matasan Najeriya ina tabbatar maka irin yawan ɗimbin matasa da muke da su wanda ba su da abin yi waɗanda ake amfani da su saboda a ruguza ƙasar nan sai a je a ce Allah sauki. An cuce mu, du an cuce mu, ba mu da aiki, du ba mu da aiki, ba a ba mu, du ba a ba mu, mun su da Allah, dumu mun ba su da Allah. sun cuce mu sun maida mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo su in sun gan mu sai dai gwalo gwalo we go die na so we just dey die